wasalatu wasalamu ala rasulillah mutum ya je bayan gida ya kasa kwana ɗaya mutum bai yi bayan gida ba ba haya bayan gari kwana biyu mutum bai iya yin bayan gida ba ba haya bayan gari kwana uku mutum bai iya yin bayan gida ba kuma yana cin abinci kuma gashi yana son ya yi bayan gidan amma bayan gidan ya ki fitowa wani wannan matsalar zaka ga sai an kai ga haɗa ga asibiti wasu kuma dabaru dabaru za a yi ta yi a samu ne har bayan gidan ya fito ga taimako da za a baku a cikin gidajenku abin da kuke amfani da shi shi za ku ɗauka ku yi amfani da shi duk inda aka samu matsala ta rashin fitar bayan gida kuma ana cin abinci kuma ana jin bayan gidan ana jin bayan amma ya ƙi fita ga wannan ku haɗa ku yi amfani da shi sunana shu'aibu ibrahim akarami mai gabatar da wannan shirye-shirye na tilawa online tv Shirya ne da yake kawo muku abubuwa waɗanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abin da ya shafi lafiyar jikunanmu ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke yi za su tuntube mu daga karfe goma na safen kowace rana zuwa karfe shida na yamman kowace rana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata wannan matsala ce ba karama ba matsala ce babba shi yasa akan ɗan ba da shawarwari lokaci bayan lokaci akan abin da ya shafi kiwon lafiya ya kamata duk mutum ya rika ziyartar wato gurin kiwon lafiya asibiti ne ko wajen masu ba da magani waɗanda suka yi shura suka inganta suke ba da magani wanda an san ilimin su na magani yadda za a rika samun shawarwari wajen tafiyar da jiki wanke ido wanke haƙori wanke mara wanke kaza wanke kaza domin ka samu lafiya da gwamammiya wannan abu ne wanda yana gare ka yana gare ni yana gare ku baki daya matsala ta rashin bayan gida abu ne wanda yake samuwa bagatatan wani matsalar ta daɗe ta daɗe amma ba za ta bayyana ba sai wani lokaci matsatse ko sai wani lokaci takurare sai kaga duk an shiga wani hali me ya faru kaga an taru bayan gida ya ki fitowa kwana uku kwana hudu mutum bai bayan gida ba kamar misali in kai matafiyi ne akwai shawarwari da ake bayarwa da eh, wato wato zama da ake ake dan ba da shawarwari in kai mutum ne mai tafiya akwai abubuwa da za ka ci a tafiya ko kafin ka tafi ko a akan hanya ta yadda sai kai tafiyar kwana uku kwana hudu bayan gida bai dame ka ba kuma baka yi bayan gidan ba wannan ba shi ake magana ba wannan mu muke ba da shawara ma ga abin da za a ga abin da za yi yanda bayan gida ba zai dame ka ba saboda kai mutum ne matafiyi yau kana jirgi ko kana mota da sauransu ana magana wanda lafiyar shi kalau yana ci yana ƙoshi yana sha yana komai amma an zo bayan gida an yi abin ya fitowa wannan sirrin gashi nan a cikin gidan ku kamar yadda na faɗa kowa yana yin miya a gidansa ana amfani da daddawa daddawa sai dai yanzu daddawar ta zama kala-kala musamman ana yin daddawar waken suya amma mu dai 'yan ƙauye wanda muka fito daga karkara daddawa mun sani ana yin ta kalwa ne daddawa kalwa menene kalwa shine ƴaƴan ya'ani ɗorawa waɗanda ake zage su a guma su a dafa su a tace su sannan a daddawa da ƴaƴan to wannan ita daddawar kalwa daddawar kalwa da ita ake wannan taimakon ba da daddawar waken suya ba ba da daddawar kwara ba ba da daddawar masara ba daddawar wato kalwa asalin kalwa wadda ita daddawar kalwa ana fasa ta duk za ga kalwar nan ma a ciki to duk mutumin da yake da irin wannan matsala ta rashin fitowar bayan gida ba haya daddawar kalwa za a samu busasshiya ko kuma ɗanyar wadda ta bushe sai a daka ta ta zama gari idan kuma aka tabbatar da dawar da aka samo gari ce amma kuma ta kalwa ce to za a iya amfani da shi yadda za a yi amfani da shi shine idan mutum ya samu wannan matsalar bacin an daka daddawar ta zama gari sai a samu karamin cokali teaspoon da sassafe kafin ya ci komai sai a ɗibi wannan karamin cokali na daddawar kalwa sai a zuba a cikin ruwa ordinary ruwa ruwan sanyi ba ruwa na sanyi ne fridge na kankara ba ba kuma ruwan zafi ba a ruwa kawai za a samu sai a sa sai a juya sai mutum ya ɗauka ya sha suka ce a bashi minti awa biyu idan bai ji yayi bayan gida ba sai a ƙara samun wannan garin daddawar sai a zuba da rana a ƙara bashi ya sha insha Allahu rabbi cokali ɗayan nan da ya sha cokali ɗaya da safe cokali karamin cokali da safe karamin cokali da rana in Allah da su ya ji yayi bayan gida in Allah da su ya ko labari ka ji wani an ce ya kasa bayan gida ka je gidan ka ce a samo da kalwa kai wani burgakka kai wani abin ka kuskawa mun da kalwa eh, in dan mu ne almajirai a je a ci abinci a dan yi tofa tofa a ba mutum ya sha insha Allah za a za a samu bayan gida wannan shine so suka ce idan har aka yi